أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد تتيه به الدنيا وأخرى وبرزقوا fa masaka min hudahu bi sunnatin alafata masaka min hudahu bi sunnatin hiyar rahamatul muhudatu azamu minnatin hiyar rahmatul muhudatu a azamu minnatin a ta na biha nuran likulli dujunnatin أتانا بها نورا لكل ذو جنة مضاء من الجنسين إنس وجنة مضاء من الجنسين إنس وجنة فمن لم يطعه فالحسام المسمم فمن لم يطعه فالحسام المسمم مؤلا على كل الانام musawwadu مؤلا على كل الانام musawwadu له الفخر يبقى والعلا يتأبد له الفخر يبقى والعلا يتأبد تكافل منه بالرسالات أوحدوا takabbala minuhu bin risalati auhadu mu'anun bi taufiqil ilahi muayyadu mu'anun bi taufiqil ilahi muayyadu munajan bi asraril haqaiqi mulhamu munajan bi asraril haqaiqi mulhamu ala fatamassaka min hudahu bisunnatin hiya rahmatu lmuhdatu azamu minnatin atana biha nuran likulli dujunnatin muda'un min aljinsaini insin wa jinnatin faman lam yuɗihu falhusamu lmusammimu mu'alla ala kulli anami musawwaju a wata nusuka ba musawwaju bane a duk haka yake daidai ne na wa mallam yudhihu ko to ni a da nusuka fa mallam to mu sai mu dawo mallam din to nan musawwaju ne yawa akwai nusuka da musaddidu to musawwaju din mu'allan ala kulli anami musawwaju lahun lafakaru ya buƙa wal ula ya ta'abbaju ta kafala minhu bir risalati auhaju mu'anun bi tawfiqil ilahi mu'ayyaju munajan bi asraril haqaiqi mulhamu yace ala saurara kaci kafarka farka in bacci kake yi fatamassak ka yi ruko bisunnatin da wata sunna min hudahu ta shiryarwarsa duk juyin da za a yi ka yi ruko da suna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan sunnar hiyar rahamatul muhudatu ita ce rahama mai shiryarwa kamar yadda yake faɗa a hadisi yake cewa inna ma ana rahamatul muhudatu ya ce ni rahamar Allah ce wadda Allah ya bayi kyauta da ita to wannan sunar ita ma kyautar ta Allah ya ba mu kuma za ta shirya da mu don haka duk juyin da za a yi kai riko da sunnarsa kuma a azamu minnatin wannan aikoshin da Allah ya zo da wannan shi ne a azamu minnatin mafi girman baiwa in dai baiwa ce ba baiwa kamar aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fisa Allah sai da ya rantsi ya ce laƙad mannallahu wallahi haƙiƙa kaga ga ƙasumu ga taukidi laƙad mannallahu alal mu'mini na izba asa fihim rasulun min anfusihim wallahi haƙiƙa Allah ya yi wa mu'mini baiwa tun da ya aiko musu wannan manza. sallallahu alaihi wasallama Allah mun gode to ya ce a azamu minnati mafi girman bai sa wanda ya saki annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi asara ba shi da musaya ba wata hanya da mutum zai rayu a duniya cikin aminci ya rayu a lahira cikin aminci wadda ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko wahala da kaga ana ta sha a wannan rayuwar musulmi muna cikin wani yanayi ba wani abu bane ya jawo mana saki da sakin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta farkin da ya zo mana da shi kuma sunan mazan Allah sallama tana cikin mu yi gaskiya annabi ya fi kowa gaskiya to mi koyi da shi ana ga rukon amana mi koyi da shi ga haƙuri ga juriya ga sada zumunci ga cika alkawari ga tsayawa iya halak ba tsallakawa abinda ba halak ba yi wa juna kyakkyawan zato kyautata wa juna zato kenan duk waɗannan su ne sunonin manzan Allah sallallahu alaihi don dan Allah ya zama kalli rayuwar a junan mu yaya muke da an ce ai wane yayi kaza ce ai dama zai aikata kaga babu kyakkyawan zato ba mai wa junan mu kyakkyawan zato amana yau ta yi karanci sai wani da wani gaskiya wanda zai faɗi magana ta zama gaskiya ce guda ɗaya babu tsinci sai wannan da wani wannan ita ce sunan mazan Allah sallallahu alaihi sallama. da wannan muke wannan muka saka shi yasa duk muke cikin wahala kuma ba za mu samu jin daɗin rayuwar duniya ba sai mun dawo wannan sunna kuma ko ba mu dawo don Allah ba ai ya kamata ko don wahala da muke sha mu dawo wannan sunna amma ga shi nan mafi yawa duk sai dai ta faɗa a baki mai ta faɗar halayen annabi a baki amma gurin koyi da shi din da riko da sunnar tasa ya yi karanci zamantakewa auratayya tsakanin miji da mata tsakanin makoci da makoci tsakanin dan uwa da dan uwansa tsakanin ɗa da mahaifi tsakanin mahaifi da ɗa tsakanin abokin mu'amala da abokin mu'amalarsa matafi da dan da abokinsa matafi tsakanin talaka da mai kuɗi tsakanin shugaba da mabi tsakanin malami da ɗalibi ko ina an ajiye mana suna da za koyi da ita wannan shine yanzu abin da yake mu. in muka yi riko da wannan za mu rabauta in muka saki wannan za mu sha wahala ya ce to wannan tafarkin nasa wannan suna tasa ita ce a azamu minnati mafi girman baiwa A tana biha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita nuran haske ce likulli dujinnatin daga duk abin da yake duhu ne duk sanda wani abu ya rikice mana wannan sunnar ita ce maganin rikicewar wannan abu akwai imo da muke ciki wadda bai kamata mu shiga ba saboda wannan annabin mai tarin albarka alayhi salatu wassalam ya zo mana da warakar komai na cutar mu duk wani abu da muke ciki annabi ya zo mana da maganinsa to shi sa muke tashin wahala sai fa gauniya kawai muke ta yi ce wannan annabin mai tarin albarka da'un minal ne abin yi wa biyayya ne daga jinsi guda biyu insin wajen natin, mutum da aljan domin duk biyun shi annabinsu ne duk biyun shi manzan su ne sallallahu alaihi wasallama ne manzan mutane Shi ne manzan Ya ce wa man da yuti'hu wanda bai ba annabu ba sallallahu alaihi wasallama Falhu samun musammim akwai takobi mai kaifi wannan magana mai harshen da moci idan a inda ake jihadi na musulunci ne a da to wanda bai ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba sahabbai sai sun ga bayansa akwai takobi mai kaifi za ce maganinsa to mu kuma a yanzu da muka ƙibinsa ta mu takobin ita ce wahalar rayuwa ga ta nan ku mai kaifi tana ta yin kanmu ya ce mu allan maɗaukaki ne shi sallallahu alaihi wasallam ala kullin anani akan dukkan talikai musawwadu kuma shine shugaba alaihi salatu wassalamu shine shugaban bayan Allah gabaki ɗins lahul fakhru ya baka shine wanda abin alfahari zai dawwama a gare shi kuma baya yin alfaharin alayhi salatu wassalam duk wani abin girma wanda za a iya alfahari da shi na annabi ne kuma ba ran da zai bai shi shi sai ya ce ya baka zai dawwama a gare shi wal ula ya ta'abbadu shine mai daukakar har abada daukakar sa ya ta'abbadu gaban abada ma ɗaukaka sai ta ji sallallahu alaihi wasallama takaffala minhu bin risalati auhadu wannan auhadu ɗin za ta iya ɗaukar da Allah yake Don za mu fassara ta da Allah to sai mu ce auhadu Allah maɗayancin sarki ta takaffala minhu bin risalati shi ya aiko shi da wannan risalar in kuma ɗaya fassarar zami to sai mu ce auhadu shi annabin Allah malam yake nufi anan auhadu annabi shi shi kadai ta kafala min bin risalati shi ya dauko wannan risalar sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da ita shi shi kadai amma ya cika duniya da mabiyanta mu'anun bi tawfiqil ilahi wanda Allah yake taimako da tawfiqi wato dacewa daga ubangijinsa shine mu'an Allah na ya taimakon sa sannan mu'ayyadu abin karfafa Allah na ƙara karfafarsa munajan mai ganawa da ubangiji sannan mulhamu wanda ake kinsa masa bi asrarar haƙa'iƙi da sirrukan haƙiƙa Allah ke kimsa masa shi ba lallai sai aiko jibril ya gaya mai ba a'a ana isan mai da sako ta hanyar ilhama yana zaune ya ce ubangiji ya ce min kaza Allah ya kimsa masa wani abu sai ya faɗi sabon ubangijinsa subhanahu wataala yasa aka dinga faɗa hadisi kudusi ba tare da ya ce jibrili ya zo ya ce min kaza ba a kawai ce Allah ya ce kaza to Allah ya kimsa masa alhamdulillah